وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين waɗanda suka kafirce wa Allah suka ƙaryata manzanninsa suka ce, Ya Ubangijinmu, ka nuna mana waɗannan biyun da suka ɓatar da mu daga aljannu da mutane, wato Iblis wanda ya farar da kafirci kuma ya kira zuwa gare shi da ɗan annabi Adam wanda ya koyar da zubar da jini, ka nuna mana su mu sanya su a wuta mu take su da ƙafafunmu don su zama mafiya tsananin azabtarwa cikin ‘yan wuta. Yayin da Allah ya ambaci sakamakon maƙiyansa sai kuma ya ambaci sakamakon masoyansa ya ce,